والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم 嗯。

domin lallai shi'a na iraki saki ba shi shi'a na iraki ga baki ɗayan su mutar zilawa ne wajen aƙida haka nan shi'a na hindu shi'a na indiya su ma ga baki ɗayan su mutar zilawa ne haka nan garuruwan sha wato garuruwan siriya shi shi'a da suke wajen su ma hutar zila ne da garuruwan ainihin farisa ba walbilan alfarisiya da garuruwan faris da garin iran shi'o'in da suke garin iran su ma duk zilawa ne wajen aƙida haka nan ma misalin akwai shi a zaidiya misalin akwai shi a zaidiya a yaman su ba gabaci 'yan su zilawa ne to lalle su suna kan mazhaba na mutazilawa ne a wajen usul aqidojin mutazilawa wa kama qaddamna anna mazhab al-i'tizal qama ala al-asl wal jadal kamar yadda muka cewa lallai mazhaba na mutazilanci ya tsayu ne kan hankali da kuma jayayya وتتلقصوا أقائدهم بالأصول الآتية yana ainihin takaituwa a cikin wayannan usul masu zuwa na farko ta bangaren tauhidi wato akwai abin da kira tauhidi suna da wani aqida wai tauhidi akwai aqidan su wai shi al'adun adalci da kuma manzila bainal manzilatayn da kuma wa'ad da wa'id da kuma al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar qultu hadhihi al-usul al-khamsa ijtama'at alayhi al-mu'tazila sai ce wayannan usul din guda biyar mu'tazilawa gaba ɗaya sun yi ijma'i akan shi amma lam ya'tiq hadhihi al-usul kullaha la yastahiq hadha al-ism wanda bai kudirce wayannan usul din duka ba bai cancanci wannan suna na ainihin mu'tazila ba وسنذكر معاني هذه الأصول كلها بعون الله لسنن زام أنبشي ma'anonin wa'annan usul din dukkan gaba ɗaya, da taimakon Allah da kuma ainihin dacewansa al-asl al-awwal al-asl al-awwal tauhidi wa ma'ana tauhid indahu ma'ana tauhidi a wajen mutazila wa anna Allah ta'ala munazzahu an tashrif shi ne cewa lalle Allah ta'ala ya tsarkaka daga ainihin kamance kamanceceniya da misaltuwa Allah bai yi kama da kowa ba kuma sannan bai yi daidai da kowa ba babu wani abu misalin Allah subhanahu na wala yunazihu fi sultani babu wanda yake jayayya da shi wani ikonsa wala yajri alayhi shay'un mimma yajri ala sa'ir makhluqat wato wani abu baya gudana ga Allah daga cikin abin da yake gudana ga sauran halittu wa hadha zahiruhu ke rahma fihin rahama wannan magana zahirin shi akwai rahama a cikinsa amma in an shiga ciki akwai azaba a cikinsa wa baɗinuhu min qibalil azab hmm. fa kullu man sami'ahum yazunnu anna taqadu hadha wa kullu ma alayhi na salih duk wanda ya saurare su an gane ko zai yi zaton cewa lallai wannan aƙida ya yi muwafaka ga abin da magabatan mu suke kai walakin da banau alaihi na ta'ijin kafira sai da cewa su sun gina ƙarƙashinsa wasu irin natijoji wasu irin sakamako masu hadari wato wato mu ɗauki misali ba wai an iyakace ba akan hanyar misali ba wai an iyakace ba gashi nan matsaya na uku damu جوامع الفوائد قال إمام الدار الكبرى رحمه الله wato imamu darul hijira malik bin anas rahimahullahu ya ce haqqun ala ɗalibin ilmi an yi kuna wiqarun wa ƙar ya zama haƙƙi ga ɗalibin ilimi a ce yana da ainihin natsuwa na zuciya da kuma natsuwa na jiki kuma yana da tsoron Allah subhanahu wata'ala qala ibrahim an Ibrahim annaka'i ya faɗa. Kanu idan a rajiya ya kudu an nazaru ila samshi. Sun kasance idan suka je wajen wani mutum, wajen mutum, don su karɓi ilimi a wajensa, nazaru ila samshi. Sai su tuba zuwa ga irin yanayin tarbiyyarsa. ila salati. Kuma su duba yadda yake sallah. Wa'ila halihi. In yana sallah sai su labe suna kallon shi. Wato sallar da yake yi a cikin ɗaki sallar dare ko sallar nafila. sai su laɓe suna da shi ta windo ko abin da ya kama da wannan an gane wa ila halihi ko su duba irin halinsa an gane yanayin halinsa na natsuwa da sauransu sannan sai su karɓi ilimi daga wajen shi sai na ce wa haza yufiduna ala annal iktisab min khuluq shay yal'abu dawran muhimman wato wannan yana fa'idantar da mu cewa lallai yin gwagwarmaya wajen koyan. wajen koyon ɗabi'un malami yan abu daura muhimman yana ba da gudunmawa an gane ku a cikin shi akwai gudunmawa mai yana ba da gudunmawa wanda yake mai tsoka fi tare da himar ɗalibi a wajen motsar da himmar ɗalibin ilimi da yin karatu Haƙiƙa al'imam imam as-sam'ani da wani sun ambata daga cikin manya-manyan malamai kana ya hazuru kamsa ya kasance majalisun imamu ahmad mutane dubu biyar suna halarta sai mai ciranto wannan magana zai ce ya kasance ɗari biyar suna rubuta ilimin imamu malik abinda yake gara imamu ahmad walbaki kuma walbakul ke ya sami duna min samtihi sauran suna karbowa daga cikin ainihin tarbiyyarsa da ɗabi'unsa da ladabinsa wani baƙon ku ga imam nan mai daraja shine abubakar eh, al-midwai Allah ya masa rama yana cewa a dauki majalisa abi abdullahi na halarci majalisin abi abdullah imamu ahmad wa huwa yaqra'u wa huwa yuqra'u abna'ahu al-musnad yana karantar da ƴaƴansa musnad nashi ibna ta 10 sana shekara 12 yana koya musu musnad walam aktub di ba rubuta ba wa inna ma anzu ila adabi wa kulubi kawai ni ina kallo ne zuwa ga ladabinsa da kuma ɗabi'unsa kawai ni na zo ne in karanci ladabin imamu ahmad da ɗabi'u imamu ahmad a lokacin nan wajen zai zama to ina za ka mutane zai eh, وفي الصف الثالث عشر تعود الدعوة مبادئ الصرف مبادئ الصرف دعوت دعوة حسنة لا يجرى كرا بيشوف eh ana magana alfirar motar da aka samu hune da autu daga da'a da'a kaga da'a din nan yana da harfin illa a ƙarshe ko dukkan fi'ili wanda yake da harfin illa a ƙarshe ana kiran shi naƙis ko ana kiran wannan fi'ili naƙis to kuma naƙis kana biyu ne akwai naƙis wawi akwai naƙis ya'i to wannan da'a din nan wani irin naqis ne naqis ne yayi ya muka yi muka gane cewa naqis ne Shi shine sai mu koma zuwa ga mudare ko zuwa ga masdar da'a ya da'u na wawi da'a ya da'u da'a ya da'u da'a watan kaga ya nuna mana da'a din nan naqis ne wawi an gane ko ala alal ulama malamai sun ɗaukaka gayan ɗaukaka ala ya alu ala ya alu uluwan ko shi ma wannan naƙi zai wawi na yi gudu irin gudun nan na jimina jara ya jiri a jariyar kaga ya zamanto naƙi sun yaƙi ramaitu sama ramiyar rama yarmi na harba kibiya harbawa ramayar mi ramiyal an gane ko mi yarmi ramiyal shi wannan nakis ne yaɗi. asalin shi ramaya eh wafa takiyu bi ahdi mai tsoron Allah ya cika alƙawarinsa wafa ya fi ko shi wani alifin asalin shi ya ulle wariya farko ya kumbura wariya yari yari shi ma ka zalika wannan ya iri amma wannan da aka ke wannan lafifin mafruq harfa illa farko da ƙarshe tsakiya ba harfa harfa illa tsakiya ba yi lafifin mafruq tsawa ahmad saubahu ahmad ya naɗe tufafinsa kaga tsawa ya duwi ɗayyan dawa ya duwi ɗayyan wannan kuma shi lafifin makarun ne a da ainihin fil din da lamu fiye sun gaba ke ɗansu menene eh, wato masu illa ne su kuma suna haɗa waje ɗaya lafi makarun eh. kare ya yi kuka a kawanan lafi makarun lasa eh. a ke yi makar ko ke yi ya ne shi ne wanda ya kasance a cikin harfa da asali akwai harafi ɗaya ko harfa biyu daga cikin harfofin illa mislu misalin wa'ada tsawa misalin wa'ada da tsawa alfilin mutal ta ahkami fi'li mai illa kashi hudu ne fi'lin misal akwai fi'lin misal mislu wa'ada wa yasura misalin wa'ada da yasura wa fi'lin ajwab akwai fi'li ajwab mislu qala wa bata akwai misalin qala da bata akwai fi'ili nakis misalin jara da kuma da'a akwai fi'ili latif misalin wa'a da tsawa واللطيف اسمان شما لطيف خشي بيني لطيف مقرون أقول لطيف مقرون كطوا كمان طوا ولطيف مفروض كواء كواء eh tafsiri eh, wato misalai jildun kaga fata kafin rufi rajulun mutum irratun mage to jildun sai aka ce julaidun jildun fata julaidun dan karamin fata takafun ya ce su kaifun dan karamin rufi rajulun rujaidun dan karamin mutum hirratun kurairatun ya ce ita hirra mace ce a wajen tasgiri sai a sa alamun mace sai da tasgiri kamar sifa ne shi ko kamar ce da hirratun tasgiratun irratun sagiratun maimakon ayi wannan kwarancin sai a ce hurairatun ko kuma hirratun haƙiratun in ma ya zama to don abu ya zama ɗan ƙarami ko don wulaƙanta abu aka yi tasgiri domin mai da abu ɗan ƙarami ko a yi tasgiri don wulaƙanta abu wani lokacin aka yi tasgiri in ƙarina ya nuna don ta'azumi? an gano wannan ko duk malamai sun yi magana kan wannan an fahimci wannan ko yanzu yasa idan mutum ya yi tasgiri kamar ya ce musai jidun akwai wanda yake duk wanda ya kira masallaci musai jidun ya yi ridda to a ka'ida na ainihin takfiri cewa kafa kamata mutum sai ya ba shi uzuri ba zai yi dan mutum ya ce musai jidun ba shi ya yi ridda saboda menene dalilin da yasa ya ce me akan ma me ma'anar musai shi a wajen shi me yake nufi ya tambaye shi yana nufin masallaci ne dan karami kaga bai riga ba kuma ya ce ne masjidin sabir sabirul hajam kenan ko kuma yana nufin masjidin haƙir masallaci wulakantacce a nan ya yi rida ko ko kuma yana nufin masjidin azim ƙirƙari na kaga to a nan bai yi rida ba misali ku dole sai an bincika me yake nufi da magana kama a wurga mai kalmar kafirci saboda akwai a da yawa na tajbi na tasgir eh akwai maktabun bukai tibun an gani ɗan ƙaramin maktaba madarasatun mudairasatun irhamun durai duraihimun sundukun sunai sunaidiun sunaidiun muhairitun wato magirbi abinda ake girbi da shi a wajen noma ibri'un buta ubairi'un ɗan ƙaramin buta hmm. babun buwaibun insha Allah na'am to ba wani wasu duba ko kuma ko sun manta ko ba su sani ba

نعم كشف الشبهات فالآية تدل على هذا من وجهين إذا آية تنا نوني أكون ونن تفسكوشي ولا بيو نعم الأول قوله تعالى na farko shi ne inda Allah ke cewa illa man ukriya sai dai wanda aka tilasta wa kawai Allah ta'ala illa Allah ta'ala bai toge kowa ba sai wanda aka tilasta ma su kadai ne kawai suke da uzuri ba su kafurta ba wa ma'alum anna al-insana la yukrahu illa ala al-kalam Ku abu ne sananne cewa mutum ba a tilasta mai sai kan magana ko ba gaba? ba za a yi tilasta mutum ya faɗi kalmar kafirci ya zagi Allah ya zagi annabi ya yabi ainihin gunki za a iya tilasta wa mutum akan wannan ko kuma za a iya tilasta wa mutum kan aiki a tilasta wa mutum ya yi sujada ga mai ga gunki a tilasta wa mutum ya yi sujada ga rana ko a tilasta wa mutum ya yanka dabba ya ba ainihin gunki jini ko ya ba kabarin waliyi jini ko abin da ya kama da wannan ta ana iya yin haka na? duk ba shi ake magana nan ba nan kan aƙida ne <laughs> ana magana kan kafirci ka gani akwai kafirci da ake iya da wa mutum akwai kafirci da ba za a iya tilasta maka ba ba za a iya canza maka zuciyarka ba duk dukan da za a yi ma a ce ka yarda Allah uku ne sai ka faɗa da baki ko kuma ka yi a aikace misali a ce ka yi sujada ga ainihin jesus ko ka yi sujjada ga rana ko ga wata shi ne abin da ake magana nan ba ana magana furu'a ba ne a gane? Mhm. wa amma aqidatul qalb fala yukrahu ahadun alaiha amma aqidar zuciya ba a tilasta samun wani mutum akan da cewa lalle sai an canza mai ita kaga wannan shi ke nuna babu wanda ya san gaibi sai Allah saboda idan inda an san gaibi idan aka ce ka zaki Allah sai ka faɗa a baki amma a zuciya ka yi ba Allah da sun gane kamar sai ka faɗa ka ka yaba Allah a zuciyarka, a zahiri ko a baki ka faɗa kuma su gyare ka don sun ɗauka cewa ka riga ka ƙudurci abin a zuciyarka wasani kaulu ta'ala na biyu shine inda Allah ke cewa wannan ya faru saboda sun zaɓi sun so rayuwar duniya ne akan lahira a gane zaɓen duniya akan lahira shi ya kafarta su bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa an gane ko ah. fasarra anna hada al wal azab sai Allah ya bayyana cewa lalle wannan kafirci din da wannan azaba din lalle kun bi sabil i'tiqad wal jahl bai kasance da sababin kudurcewa da jahilci ba ba dan kudurcewa bane ba dan jahilci bane wal bughdul din ba dan kyaman addini bane wa mahabbatul kufr ba dan ainihin soyayyar kafirci bane wa inna ma sabu anna lahu fi zalika hazzun min hudumi wato sababin shi shine anna lahu fi zalika hazzun to lallai yana da a cikin wannan yana da wani rabo daga cikin rabo na duniya ba asarahu ala din sai ya fifita duniya kan addini sai zaman to duniya ya fiye mai addini daraja to wannan darajar da duniya ya fiye mai addini shine abin da ya kafirta shi a gane? zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah a gare abin da yasa kenan har ya kafirta man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta mai wa qalbuhu mutma'innun bil iman Alhali zuciyar yana natsa da imani wannan kawai shine mai huzuri ba wanda aka tilasta wa? zuciyar yana natsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shige fa alaihim ghadabu min Allah a gare su akwai fushi daga Allah wala hum azabun azim tunda dai kaga har mutum ya bude kirji kafirci ya shige daga ganni ko to me yasa irin wa'annan suka bude kirji kafirci ya shige sai Allah ya ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya al akhirah wannan ya faru ne saboda sun zafi rayuwar duniya kan lahira to in ba ka bayyana za a yi ka yadda a canza ma zuciya wanda yake a boye ya nuna ka bibita duniya kan lahira ne wannan shi ne dalilin da ya sa kai haka na'am Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu wa a'azzu Allah subhanahu wata'ala shi yafi sani kuma shi yafi izza shi yafi ɗaukaka. Allah shi yafi karamci. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad. Wa Da alayensa. Da sahabbansa. kuma yayi aminci walhamdulillahi rabbil alamin littafi ya cika walhamdulillahi rabbil alamin na'am farko akwai hammu akwai azum mutane mana bayanin wannan akwai hammu akwai azum na zuciya idan mutum ya yi hammu abu bai aikata bai da zunubi in ya yi azum ya yi zunubi mutumin da ya riga ya yarda cewa ya zaki Allah har cikin zuciyarsa ya yarda da wannan a matsayin aƙida ya yi rinda wanda kuma azum ne wasu wasu ne na shaidan ya dan afko masa daga baya kore shi wannan yana da uzuri ka fahimta na'am eh, littafi na zuhud harfullah na'am alif eh. yubazziru ma asaba wala yubali asutan kana zalika am halala yana barna yana almabazarancin abin da ya samu na dukiya wala yubali baya damuwa a kana zalika sutan am kana zalika halala shin wannan ya zama to halal haram ne ko ya zama halal bai dame shi ba ko ta hanyar haram ko ta hanyar haram ya samu shi duk ɗaya ne atabkhalu sa'ihan shari'a ba da gadin kadin wa bala atabkhalu bimalin shin za ka yi ruwa da dukiya ta ihan kana rudadde shari'an mai kwadayi kana rudadde mai kwadayi yakunu wa balan alaika? wanda dukiyar nan zai zama to musiba a gare ka ba da gadin bayan gobe fala ta'taddu bid duniya wa ma taswa laka dunya khilala wala ta ta duniya kada ka lissafa duniya a matsayin wani abu kada ka ɗauki duniya a matsayin komai ba komai bane shi Wanzar haka yi watsi da duniya fa ma ta zuwa laka duniya filala duniya baya zama daidai da bawon asuwaki a gare ka duniya baya zama daidai da bawon asuwaki a gare ka wa ha wa ha kitala tanaka ka zaɓa daga cikin al'amura ka zaɓi fi ala khairin ayyukan alkhairi ka zaɓi akmalaha wanda ya fi kamala wa ashrafaha wanda ya fi ɗaukaka fisala ga ainihin ɗabi'a ka zaɓi wanda ya fi kamala kuma ya fi ɗaukaka ga ɗabi'a ga sifa fama kanan kalan lazi ukubahu sharru wa ma kalan ukubahu sharru wato abin da ya kasance ƙarshen shi sharri ne la ya kunu khairan abadan bai zama alkhairi har abada abin da ya zama ƙasar shari ne bai zama alkhairi wa ma kanar hashish malan shi shiyawa bai zama towa dukiya gaba gare ka a galibu shi shiyawa bai zama kuɗi hmm. hmm. na وقال في الخطايا والبلايا يوم من الذنوب إلى الانتباه وقال من أوكى في الخطايا تكون كراكرين والبلايا دبلاؤي بنوم في الذنوب da bacci a cikin zanubai binan tibai ba farkawa bacci cikin zanubai ba tare da an farka ana farkawa ba jarana kullu ismi musibana wa fi zamanin tiqadi wa ishtibahi jarana mun aikata laifi mun aikata kulla ismin kowane laifi tun ƙuruciyar mu wa fi zamanin tiqabin haka nan cikin zamanin warware alƙawari wacce ke bahi da shubha wasu alkhairu wasulaha wasara alkarbu man an bitta bayi tafana Alkairi ya ƙare wasulaha wazallu masu masu gyara su alhai sun kaskanta wasara alkarbu mar'an kare ya zama to ana kallon shi bitta bitta bahi da alfahari hmm. ga kare nan sai ana kallon kare da alfahari ya zama mai daraja cikin al'umma wa haƙƙi da yau mai kallu kallu kallu wa azza bi zillihim ahlul wa ahlul haqqi ma abota gaskiya kallu wato sun yi rauni fi zal yawm sun dafushe hmm. ma abota gaskiya sun yi rauni a wannan yini wato ahlul istiqami ma abota rashin lafiya masu ciwo wa azza sai suka samu izina bin zullihim da ainihin ƙasƙancinsu ahalin safa shi ne zai ma'abuta wa wuta wa arzikin sun samu izina bin zullihim da ƙasƙancin wa'ancin hmm. wa ma min agirin illa ka sahi al'amiru na bi kulle masu umarni da duwan alkhairi wa ba da sun hallaka wa ma min aqilin babu wani mai hankali illa ka sai face kamar rafkanan ne yanzu rafkanan ne muke da su ba wasu hankali da yawa wa kullun nas qadita na'am kitab at-tawhid kitab at-tawhid na fawzan ko hmm. النظرة الثانية للحياة النظرة الثانية للحياة نعم كتاب التوحيد نعم النظرة الثانية للحياة وتنظري نبي غرايوه akwai nazari ingantacce ga rayuwa shi ne mutum ya ringa lura da abin da ke cikin wannan rayuwa na dukiya da iko wa'uwan da kuma ƙarfi da ƙarfi na majiya wato majiya shi ne abin da mutum ke iya gani kuma ya taba abin da mutum ya gani ya taba kamar dukiya kamar gidaje kadarori to irin wayan su ne ainihin kowa madiya a gani makamai mutum yana da makamai na zahiri wanda zai iya yin fada da ainihin makiyansa to wannan yana da kowa madiya a gani wasilatin yin ta'alu biha li asira. akhirah wato mutum ya dauki wayannan wani tsari ne wanda za a nemi taimako da shi don aikin lahira kawai an gane ko ya zama to mutum ya kalli dukiyar da yake da shi ba wani abu bane face tsari domin a nemi taimako da shi ga aikin lahira haka nan karfin makami ya zama to tsani ne na yin jihadi don ya samu yardar Allah subhanahu wata'ala duniya fil haqiqa la tuzamu yudajiha ita duniya ga haqiqa ba a zargin ta ita karan kanta a ce za ka kama zargin duniya laifin mai kama laifin naka ne وإنما يتوجه المدو والذم إلى سئل العبد فيها wato yabo da zargi yana fuskantowa ne wajen aikin bawa a cikinta abin da bawa ya aikata a cikin duniya shine abin yabo da abin zargi ba wai ta duniya karan kanka ba ayya an kantaratu wa mu'abbarun lil akhirah ita gada ce ita kuma wajen tsallakewa ne zuwa ga lahira gada ce matsallaka ne zuwa ga lahira daga cikinta ake samun guzurin aljanna ko duniya mutum ke takawa ya samu zuwa ina lahira wa khairu aishu yanalu ahlul janna wa khairu aishin yanalu ahlul janna inma hasala lahum bima ra'awhu bima zara'uhu fi dunya wa khairu aishi fiyayyen rayuwa wanda yan aljanna ke samu wato ma hasala lahum kawai ya tabbata gare su ne bima zara'uhu fi duniya abinda suka shuka a duniya shi za su girbe aina a lahira shi duniya gidan jihadi ne shi gidan sallah ne gidan azumi ne gidan infaki ne fi sabilillah kuma shi wato fage ne na musabaka zuwa ga alkhairai a gari fage ne na a yi tsere wajen aikin alkhairi Allah الله تعالى لأهل الجنة الله تعالى هنا شيء واقع أهل الجنة كلوا واشربوا saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka wuce gare ku na duniya ya ani ayyamin duniya kwanakin duniya a gare ku to wannan shine abin da ya kamata mu dauki duniya a gare shi ya zama to gada na tsallake lahira da tsallake zuwa ga lahira eh. al'aƙida alwasiɗiya ولا يجوز إطلاق القول بأنه نكاية عن كلام الله wato baya halarta a saki magana cewa ƙur'ani fassara ne na magana cewa ƙur'ani fassara ne na magana Allah bi halitta. ƙur'ani ko bi halitta a saki magana mutlakan a ce a ce ainihin ƙur'ani fassara ne na magana Allah ba wai magana Allah bane fassara magana Allah ne wato faɗin wannan magana mutlak kuskure ne sai dai ya zama to akwai kaidi kada a sake shi haka suwa suke da wannan fahimta cewa ƙwar'ani fassara ne na maganar Allah an gane ku akwai wasu daga cikin mutar zila da suke da wannan fahimta cewa ƙwar'ani fassara ne a ku hikaya ne na maganar Allah mai ma'anar hikaya quotation a ce alƙwar'ani quotation ne na maganar Allah ba maganar Allah ba ne ba a sakin magana haka kamar yaya hikaya kamar yanzu in na faɗi magana yanzu to kai ma sai ka maimaita abin da na faɗa an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas kaga waye faɗi wannan magana shata to kai din nan sai ka zo ka sai ka ce kamar yadda shata ke cewa sai ka yanko wannan magana ifa na zikira zai ka faɗi wannan magana da kuma ifa na bikin min ya habibin wa manzi da suke dilliwa bainar da huli fa haumari waye faɗi wannan magana emirul ƙais ko to emirul ƙais ya faɗi wannan magana to emirul ƙais ya faɗi wannan magana misali in ka ce to kamar yadda emirul ƙais ya faɗa sai ka ce kifa na biki min zikirai habibin kaza kaza sai ka ce emirul ƙais ya faɗa kai ƙarya ko kai gaskiya sai wani ya ce ma kada ka ce ya faɗa wannan dai hikaya ne na magana emirul ƙais wannan ba magana emirul ƙais bane hikaya ne na magana shi da suke dubi masu wannan an ji karatunka a cikin rediyo ga malam wani na karatu zai ci ba ba dai shi ba hikayen magana shi ne tunda in kace shi yake karatu shi shi din ne a cikin rediyon muryan waye ba muryar shi bane hikaya ne muryar rediyo ne rediyo ne yake karbo hikayen maganan wa maganan malamin idan ka yanko maganar malam ka ce malam ya ce ka za. ta ce kai dai ka faɗa yau wannan muryar ɗari ba maganar malam ne ko ji wannan ko Ka ga wannan ne sakin irin wannan magana kuskure ne a ƙa'ida mutumin da ya faɗi magana da farko shi ake jingina magana zuwa gare shi an gane da zarar mutum ya karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ta ce Allah ya ce kamar su wasu daga cikin mu'tazila suna cewa kada a ce Allah ya ce a nan wajen sai dai a ce wato an karɓo hikayen magana Allah in rediyo ne in a rediyo aka ce rediyo ya karɓo hikayen magana Allah in kuma Limani ne ce tilawa ta ce liman ya hikaito magana Allah ba magana Allah bane wannan kenan a nasu magana da za ka zagi wannan magana ba ka zagi maganar Allah ba ka zagi maganar da liman ya yi kai jole ko ba lura ba to shi ne ba dai maganar Allah ba ne su wajen ikaya ta ta maganar Allah ya yi kwantin din maganar Allah ne ba a gidan maganar Allah ba ne na na amma wa waye yi magana a rediyo da ya fara da ko malamin a cikin rediyon muji kuma idan ka ce malamin ya faɗa lokacin da ake karatun ina malamin yake ina ma shekara ɗaya da sai za karatun shirin jamar yanzu yanzu nan ko shi ke da zai mace malar jamar hikaya ce ta maganar malar Jamar? wannan shi ne fahimtar su yan bidi a shi ne malam ya ce baya halatta a saki magana cewa wannan hikaya ne na magana Allah cewa wannan wani makirci ne ake so a yi don a kore kasancewar ƙur'ani maganar Allah ne don a nuna cewa ƙur'ani halitta ne ta nuna ma asalin abin da Allah ya faɗa shi ne na Allah lokacin da Allah ya yi magana da yake magana da annabi Musa inna ni anan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri a lokacin ne Allah ke magana amma yanzu duk wani mutumin da ya haddace magana yana yadawa to kaya ne a ce yanzu ba magana Allah yanzu magana Allah tun zamanin annabi Musa aka yi magana yanzu ba shi kuma gane ba to shi ne ce ba a bai halatta sakin wannan magana din kuskure ne na'am au ibaratu an kuma a ce fassara ne na magana Allah ai wannan ba magana ba su kuma wannan shi da ra'ayin asha'ira yan asha'ira sun ce qur'ani ibara ne an kalamillah fasara ne Allah baya magana da larabci in gizu baya magana da ajamanci baya a cikin magana Allah ba ta gaje ba ta afiyar wani magana baya da wani an gane a cikin magana Allah babu harfa babu sauti to kuma kaga ƙur'ani akwai harfa akwai sauti ƙur'ani akwai takabiri akwai ta'firi ƙur'ani akwai larabci ku gane wannan ko so da sun ce qur'ani fassarar magana Allah ne kenan Allah baya magana da wani yare bai magana da wani harafi a cikin magana Allah babu a ce wannan wannan harafi yayi gaba wannan yayi baya kamar qul huwallahu ahad kaga qul ya riga Allahu Allahu ya riga ahad Magana Allah ba zai yi haka ba inda su a sha'ira ku gane ko to tunda dai mun ga qur'ani haka to zamu dauka wannan qur'anin kenan menene shi halitta ne su ɗan asha'ira sun ɗauka ƙur'ani halitta ne amma ba sa faɗin shafiri haka sai dai lazumin maganar su ne hukunta haka tunda mutumin da ya gaya ma cewa maganar Allah ba larabci ba ne alƙur'ani kuma larabci ne maganar Allah ba ajamanci ba ne sai ya zama to a taura an saukar da shi da yaren ajami eh? maganar Allah babu harfa alƙur'ani akwai harwuru maganar Allah ba sauti alƙur'ani akwai sauti to ya nan. da suke nufi wannan Qur'ani da muke karantawa shi asalin haka Allah ya faɗa a za su ce ma mala'ika Jibril ne ya fassara shi da larabci amma hakikalin maganar Allah ba haka yake ba kuma ji wani ko shine ma'ana wato a ce wannan fassara ne baya halatta a saki wannan magana cewa ƙur'ani fassara magana Allah ne kamar yadda yake ra'ayin a sha'ira na'am saboda idan an ce Allah yana magana da larabci larabci halitta mu halitta ne halitta ke magana da yare in an ce Allah yana magana da haruffa haruffa ma Allah ne ya halicci huru a gane ku Allah ne ya halicci haruffa ya halicci sauti duk wayannan Allah ne ya halicce su to yanzu a yi kuma ce Allah yana magana da su shi ne tunani mai rauni irin na sha'ira shi wa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir wa Allah fa'alu lima yurid Allah yana aikata abin da yake so a gani in an ce mu magana mu halitta ne to magana Allah shi ba halitta ne. in an ce harfa mu halitta ne na Allah ba halitta ne. in an ce sautin mu halitta ne na Allah ba halitta ne. yadda Allah yake nan fil azal sifofin shi na nan tun fil azal babu wani abu wanda ya karu kan sifa Allah wanda a ce ta can Allah ba shi da wannan sifa daga bayan sa ne ta kun gane wannan ko aha bal idza qara'ahu an-nas aw katabu a'a mutane in sun karanta shi ko suka rubuta shi idan mutane suka karanta ko suka rubuta shi a cikin littafi a ƙur'ani lam yakrub bi zalika al an yakuna kalamillah baya fita daga wannan an an yakuna kalamillah daga ya kasance magana Allah ko sun rubuta shi ko sun karanta shi har yanzu dai magana Allah ne hakikatan fa innal kalam inna ma yudafu haqiqa ila ma ila man qalahu mubtadi'an magana ana jingina shi haqiqatan zuwa ga wanda ya faɗe shi a matakin farko la ila man qalahu muballigan mu'ajjir banda wanda ya faɗe shi yana isar da sako yana mai kai kai sako zuwa ga wani ba a jingina magana zuwa ga mai kai sako ni da nace yanzu an ce duba haram take banda na babbar kofar gabas magana wayo nan haka magana shata ne to yanzu ba za a jingina magana gare ni wani mai kai sako kuma gano wannan ba za a jingina magana ne zuwa ga asalin wanda ya faɗe shi ba wai mai kai sako zuwa ga wani ba misali وهو كلام الله حروفه ومعانيه أنكرت ذلك eh duk wasila ne zuwa ga tadiri su kore cewa Allah ne ya magana sasa sun dama magana Allah kalamun ne nafsi magana ne wanda baya fitowa magana Allah baya fita yana tare da Allah Allah yana yana ji bana sun yadda bana ila in yayi magana kamar da kasu ne gare shi eh Hmm. da shi ke sarwa har kuma magana ana tare da shi fita shi cusa zuwa cusa gare shi yana yi magana shi shuka yana magana amma akwai da suna da yana tare da shi baya fitowa in yana so ya faɗa sai ya halarci magana in ya halarci magana sai ya tura cikin ƙwaƙwalwar mutum ko kuma ya halarci magana ya karantar da mala'ika ya sa wa mala'ika sai mala'ika ya jiya ya fassara da yaren da ake zuwa fassara an zama magana sai fassara ne shi magana shi ba tana tare da shi sai dai fassara magana ke tare da mu duk wanda gaba ɗaya sakamakon karatun philosophy ne karatun philosophy da karatun mantiq shi ne ya lalata aƙidar mutane ya kai zuwa ga haka mutane ke zama da kansu su gina ma kansu wa'annan kawai ɗin ba dalili a gani shi sa ga malamai suna suna sir da karatun mantiq shi ya haifar da wannan lalacewa da gurɓacewa a gidan mutane in dai za a karanci wannan ilimi to da wuya gidan mutane ya daidaita logic ba shi da kyau an fahimta Allah ta'ala shi ke mutum insha Allah sannan da aka da mutum nan da aka guda biyar a cikin nan hmm. aka ce wanda bi kafin su gaba ba a kira shi mutum da mutum za a kira shi to shi da suka dan da to amma alaikum warahmatullahi wabarakatuh